Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Shi tsohon gwamna fa an kama shi a London ya ɗaura kayan mata ne ya gudu ya dawo Najeriya. Yanzu muna jiran shi in zai saya zabe zai saya zaren masai mace ne ko namiji domin ya zo da kiso ne daga can London. in dai zai karba rabon mata ne to za mu ji ku na ko za ku faɗa amma mun maza kam ya riga ya bar mu kotun ma ƙasan nan ba ta da tasiri akan irin wannan rukuni waɗanda suke gwamnati suke rike da barayi barayi da suke rike da gwamnati. sauran mutanen da ake ganin arena hankali haɗi zuwa ƙasa ƙasa da ake bawa sabulun wanka da taliya da naira hamsin da ashana su wuni a rana su je wanda su wanda ba eh, sani ba abinda shugaban kasa da yan ah, majalisar eh, council of state suka yi daidai ne bisa ka'ida yake bisa tsarin mulki yake dalilin haka ban ga dalilin da zai kawo wa nan abin maganganu da kuma suka ba. a kwanan baya da shugaban amerika ya ba da ahuka ahuwa ma masu sayar da kokin da kuma dina kokin ai ba a yi magana ba domin a fita ka'ida aka yi to masu sauraron mu assalamu alaikum A yau muke kawo muku kashi na biyu na zance akan ahuwar da shugaba Goodluck Jonathan ya yi ma tsohon mai gidansa DSP Alamiseha da tsohon manajin daraktan bankin Arewa Shetima Bulama wanda aka samu da laifin karya bankin da dai wasunsu. To wai shin tun farko ma tukunna, mecece fa'idar yin ahuwa ga mutumin da ya aikata laifi? Barista Solomon Dalon ɗan rajin kare haƙƙin talaka a Najeriya ya yi mana bayani. Wato, ahuwan nan da ake yi tana cikin tsarin mulki, kuma akwai kumati wanda tsarin mulki ta kafa ta ba ta iko ta duba mutanen da sun cancanta sai ta mika wa shugaban kasa cewa waɗannan mutane bisa ga laifin da aka same su da su sun dade a gidan fursuna ko ko waɗannan mutane da aka ɗaura su cikin yanayin halayen su an samu canji ana bukata a yi musu ahuwa domin ana ganin suna da gudunmawa da za su kawo cikin cin gaban gina kasa wannan ita ce manufan wannan abubuwan da aka sami ta cikin kundin tsarin mulki amma yadda shugaban kasa ya more wannan iko a wannan lokaci ba laifi bana yan Najeriya su fita yanzu su ce wannan gwamnatin ita ce uwa da uba na cin hanci da rashawa domin ta je ta yi ahuwa wa waɗanda barayi waɗanda an tabbatar da su kotu ya tabbatar sun yi laifi sun ce sun durkushe kasa kuma waɗanda ya kamata ba yanzu ne ma za a yi maganansu ba ba a ma kamata a yi tunanin su yanzu to kuwa idan haka ne me yasa shugaba Goodluck Jonathan zai ahuwa ga waɗanda suka saci dubban miliyoyin nerori na talakan Najeriya. Yan hakan ba zai ƙarfafa gwiwar ci gaba da irin wannan satar ba, mai ba Goodluck ɗin shawara akan harkokin siyasa Malam A. Goodluck ya ce wannan zance ba haka yake ba. Ba haka ba ne abu. Ai a zanna a yi nazari mutane da na ambata maka su, mutane ne cikakku shugabanni a Najeriya. akwai abubuwa da yawa wanda duk mutanen da aka ambata sun yi a baya bayan da aka gudanar da su a gaban kotu aka zartar da hukunci har sun gama zaman su a gidan yari suka fito akwai abubuwa da yawa da suka yi na taimaka ma kasa duk abubuwan nan ne aka yi nazari a kai har aka fito da magana a huwa musu dalilin haka na tabbata ba ce wai aka yi kenan kowa ya je tabargaza in an kai shi gaban kotu har an abuna za a zo a bashi afuwa ba a haka bane duk wanda ya ka zartar da hukuncin kotu a kan shi ya je gidan yari ya gama zaman shi a gidan yari su a gidan yari za a ga halayensu da kuma yadda suke gudanar da abubuwa yadda za su taimaki yan uwa Najeriya yadda suke taimakan kasan a yadda ake tafiya dole mutane majalisa na za su zauna su yi nazari in sun cancanta a basu ahuwa za a basu ahuwa daidai bisa tsarin mulki. Turka shi, to shugaban rundunar talaka Abdulkarim Ɗayyabu ya ce shi kam ya sun suno wata manufa ta tare da wannan ahuwar. Ai wannan abu ne ba sai an yi tambaya ba kusan kowa ya san amsar. Tunda duk rukunin waɗanda suke gwamnati nan a yanzu mutane ne wani ake danka musu biliyoyi da tiriliyoyi a jiya kafin lokacin zaɓe. Da su za a yi amfani a yi abin da ake so da jami'an tsaro da hukumar zaɓe da shoran mutanen da ake ganin arena wa hankali har zuwa ƙasa-ƙasa da ake bawa sabulun wanka da taliya da naira hamsin da ashana su wuni a rana su je zaɓo wanda ba eh, sani ba saboda haka magana ce na cewa idan mutane da suna ganin abu da muke faɗa da bai bayyana ba to yanzu kusan kowa yana gani a idansa yana ji a jikinsa sai kuma ya rage mu zo mu ga in mun damu da mutuncinmu da rayuwarmu da lafiyarmu da arzikinmu to yaya za mu karɓi kanmu. Barista Solomon Dalon ya ce shi ma dai ya sunsuno wani abin daban kuma har yanzu da sauran rina a kaba. To ni ina gani yadda aka yi wannan abin fa a gaskiya sugune ne bata kare ba akwai ɓoyayyen manufa wanda shi shugaban kasa yana nema ya ci wa burinsa sai ya sa yi wannan yanzu in an duba da kyau dubu biyu da goma sha biyar ya fita yanzu cewa zai sake neman zabe shi ne fa ya yi alkawari cewa zai saya sau daya mafi yawan waɗanda suka yi ihu da maganan shi cewa a'a ubangiji ne ya aiko shi domin ceton ƙasar nan a dubu biyu da goma sha daya yanzu sun dawo daga rakensa to yanzu yana bukata ne mutane waɗanda ba su da kyakkyawan suna yana bukatar mutane waɗanda ba su da wani daraja kuma idon mutane yana bukatar mutane waɗanda kuma ba wanda ma ya damu da su domin su zama karnukan farautan zabensa to ya riga ya samu mutum biyu ko ya samu alamarsa daga wurinsu ya samu bulama kuma wanda ya durkushe bankin arewa yana ɗaya daga cikin mutane da ya shimfida tattalin arzikin arewa a cikin halin da yake wannan banki ita ce muke fariya da shi wannan banki ita ce wanda gado mu amma wannan mutumin ya tafi ya kama bankin nan ya karya a yanzu haka babu wani mutumin arewa wanda zai fita yau karara ya ce a cikin bankunan da haka yana da zai iya ije fi da biliyan da a cikin su babu sai dai kuma mutanen kudu ahuwa nan ita ce fasara cin hanci da rashawa a Najeriya kuma za ta kawo ma Najeriya bakin jini wanda yayan da za mu haifa nan gaba ba za su iya fita daga cikin wani abin kunya ba. Barista Solomon Dalon ɗan rajin kare haƙƙin talaka. To, a bayan 'yan Najeriya da suka fito suka yi ca kan gwamnatin Jonathan saboda wannan ahuwa, ƙasashen duniya ma sun yi tofin allatsi ne cikinsu har da Amurka, wadda ta ce yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ya samu mummunar koma baya. a dalilin wannan ahuwar. Ahmed Gulak ya ce wannan tofin alatsi ne na Amurka ba da sauri ba, domin ai shi ma shugaban Amurkan yana yin ahuwa kuma kwanakin baya ma ya yi. ‘Yan Amerika duk abin da suka yi ba za samu a zuwa yi masu suka ba. A kwanan baya da shugaban Amerika ya ba da ahuka ahuwa ma masu sayar da kokin da kuma dina kokin ai ba ai magana ba domin a bisa ka'ida aka yi. Dalilin haka magana cin rashi cin hanci da rashawa a kai ana yaki da ita kuma wannan ahuwa da aka yi ba zai ce wai an daina yaki da eh, cire hanci da ah, rashawa ba. To, Gulak ya taɓo batun ahuwar da shugaban Amurka Barack Obama ya ma wasu mutane guda goma sha bakwai ne a cikin watan nan da ya shige wato Maris. To, amma watakila dai baya da cikakken labari na abin da ya faru game da wannan ahuwar. A cikinsu dai waɗanda aka yi ma ahuwar babu wanda ya saci kuɗin fitar hankali na jama'a ko guda ɗaya daga cikinsu. Mutane goma sha bakwai ɗin da shugaban ya yi musu ahuwa mutane ne da suka aikata ƙananan laifuffuka. Wasunsu ma ko ɗaurin kwana ɗaya kotu ba ta yi musu ba. Wani daga cikinsu an ce ya karɓi agajin abinci ne na gwamnati ta hanyar da bata dace ba domin bai cancanta ya karɓa ba wani an same shi da mallakar bindiga ba lasisi wani an same shi da bindigar da aka goge lambarta daga jiki duk da cewa dai akwai mutane guda biyu daga ciki masu wasu ƙananan laifuffuka da suka shafi mallakar ƙwaya ko kuma ƙoƙarin saida ta. Wannan kenan. To a mako mai zuwa za mu ji bayanin irin matakan da wasu ke son ganin 'yan Najeriya sun ɗauka kamar wannan ra'ayi na shugaban rundunar talaka. Mu je kotun duniya mu kai kare shugaban ƙasa Jonathan kan irin waɗannan abubuwa kan tilas a kama shi a tirsasa shi ya kwato mana dukiyoyin nan sannan a yi musu hukunci tare da shi. Ma sauraro a madadin sauran abokan aiki da suka dafa domin ganin wannan shirin ya haɗu kamar yadda aka ji shi musamman ma Muhammad Salisu Rabi'u da Zainab Babaji. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu ini lafiya.